uhiyya abubuwan da aka hana wanda suke rataye da layya qala musannifu wa muni albai'u an hana sayar da duk wani abu da layya wa in zabaha qabla al-imami da an yanka shi kafin Ko ta تعينت حالة الذنب ko ta ayyabar ko ainihin sai aibi sai da lokacin yankawa

abin da za ka yi gaskiya za ka faɗi yanzu da sallah ɗanka zai sako rabin da ya kawo maka sadaka ko kuma misalin a ce maka kana aikin gwamnati man na local government zai sako rabo ya ba ka saboda kai sau saboda ka sayar to an daga inda ka sayar kai ma ka shiga ƙarƙashin kusan masu kullum fa mutum ya daina duk wani abu a cikin zuciyarsa ina ganin kawai in kawo mata kara kai inda ka sa iyaka ba za a tsallaka wurin ba wani ya zo ya tsallaka shi kuma ka kwantiki tun da abu dai kawai tsakanin ka da baka bi gaskiya ya kauta kanka ممنوعات تتعلق بالأضحية قال المصنف وأنا أوتي وأنا مقبات أخذ هنا كو في ذكر ممنوعات يحرم فعلها بالأبدية عند أنهانا أيكة سؤالية sai ta illantu lokacin yankawa su samu na kafa har da dabban lokacin yankawa ta kaga ba yanka ta lafiya ba ko karyewa ta yi a bayan lokacin da za a yanka ta kullum an yanka an yanka na shi. wanda ana son cikakkiya har yanka Katiri a ah, shi ke nan bayan kawo. A ga wannan dole sai an canza ka. Sai bayan kawo shi ta sha ce ka arewa inda sauri Sai ka je ka kai musu wannan. Allah sa ta ce ka ce ka fashi. هيدا تعجبت حالة الطبس من عجني ذا في ذا أخذ هنا في ذكر ممنوعات يهرم فعلها للأضحية منها حرمة بيئها أومي أو بيء شيء منها مهما كان أو جلدا أو صوفا لما أبدا رأي قوة غالبا متعين علي ما دلت إلى حد ما تصى تو هذا كبر يا أخي فقط في جيسا سير لو كان في جيسا سير كان نين أخم فاتنين في بلاد أخم shi da yin za ta yi ka iya irin na su igana ka je ka ɗauke ta ka babbace ka yayyanka ta ka dama ka ci ka je ta yi za ta ma amma ka ɗauka ka je ka sayar ba halatta ba hmm? wa hatta lawadaku hatta takire wa shamu da shirin فكل ذلك يحرم بيعه من الألوهية ولذلك قال ومنع البيع ولم يقل منع بيعها لئلا يتوهم أثر كلامه على بيع جملتها قال علي ولا يعطي الجزار شيئا منها ba a ba wa mahauci wani abu da ta ɗaɓa fi muƙabalati da zarafi kulliha أو بعضها ويحرمه بيع الأضحية أو شيء منها حتى ولو خالف صاحبها سنة الذبح فذبها مثلا يوم العيد قبل ذبح الإمام to ba za a sayar ba sai a bari a ci kashi ba sai ba aw zabaha Ya at-tafi'i yazannahu al-ash wa ma annaha an la tajzi'u ta ganin ana rikici a ce ana can ana sai ana arfa kai kayan talayya ne tsara ne ga wata ana arfa tana gaga ce a ko a wurin ku ne ko ku je ku yanka layyar kai an yawa ya za ka yi kana da ba kana nan ba bayar ba garin kuwa magana shugaba ya kala shugaba in ya tawaye wa shugaba ba shi ma dole ya masa tawaye ba ai bai da a in ba haka ba ya kaga shugaba ɗan tawaye ko ma shugabancin je ka taika kawai ana rufe ido ne ana ta shugaban mu shugaban mu kawai saboda ji daɗin abu muna da abin ko da a rufe muna amfanuwa da shi da inda muke amfanuwa da shi muna kuma fatan Allah ya farfaɗo da shi kuma annaha la وما أنها لا تجزئ أضحية فإن حرمة البيع قائمة بسبب نية التقرب الأولى 就是白起兵马。